السلام ashirin da biyu ko ashirin da uku ga watan muharram da shi ne wata na farko a wannan shekara ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala gari mu ci gaba da muhadara mai da muka fara shekarar ta gabata wanda jarabobi da suka zo na ciyon corona da sauran matsaloli suka dakatar da waɗannan shirye-shirye da insha Allah kuma wannan wata na muharram zai zama watan da muka ci gaba ko za mu ci gaba da gabatar da wannan muhadara wanda yake kuma babban malamin mu da ke gudanar da tafsiri a garin auki Shek suleiman bawa arhungu shi ne zai gabatar da ita maruf ne a wurin ma'ana malam sananne ne wanda zai bukata a sake gabatar da shi sai dai ga waɗanda kila suke baki sun ba su san shi ba ko kuma ba su san tarihin da ba malam ya fara karatu daga asalin takaitan takaitawa daga kulliya Allah ya kaddare ki yayi ya kare tare malam Bello da kada sune yan ajin a kulliya daga nan Allah ya kaddare malam ya kara yayi sirri a rajin shi ma nan allah ya karbi malam ya kare da ya farzantaka daga nan allah ya taimake ki da kuma shehin mu babban mu a shek abubakar bin arzungu suka yi ƙoƙarin ganin malam ya je a can ƙasar nijar ya ƙara karatu allah ya ya je yau da gidansa na farko a can kulliyar abunan ya ake ce mata jami'ar tsaye wadda ke karkashin kulawar jami'ar madina ya yi hijirinsa na farko suka sake dai da malam wani lokaci ya sake zuwa yau digiri na biyu ma'ana ya yi masar a mataki na digiri na biyu shi ma dai allah ya kakar malam ya yi wadantaka allah ya saka masa da yayi ba su dai kyala malam ba har yanzu dai shek kiro allah ya mai rahama ƙara taimakon shi ya sake ƙoƙarin ganin cewa sai malam ya ya dai kammala karatu ya koma hali yanzu yana phd ma'ana ya jiri na har yanzu dai a can kasar niger muna fatan allah subhanahu wata allah ya sanya mun karatu malam albarka allah ya ƙara ɗaukaka ke a duniya da lahira ya ƙara masa kimani da ilimi amfani mu kuma da yake an kwanarwa da wannan ilimin na Allah ya samu ma ya amfani mu da shi da aka gaya malam cewa za a ci gaba da mahadara a duk da ba a karamin aiki ba ne ba da daurewa kai suke suna yi ba tare da komi ba ba mu ce mai ga komi na gudanar da muhadarar nan ba malam shi da kai na ya je ya buga muhadara ya samu da suna da ya dace wanda sunan ɗai in kaji sai ka ji ya ka wasan a ce ka yi makan ka kiyamun lai tasliyatul mutala bima masu min asabarin tsaba ma'ana lallashin wanda aka jarraba kai da aka jarraba a matsayinka na musulmi a lallace ka mun gane ko na abin da ya inganta daga laburan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi girman daraja halitta mafi soyuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala har yake da wani matsayi na kulla wanda babu mai shi sai kakansa annabi Ibrahim alaihi salatu amma duk da aka kai mai dukkan da Allah kai mai subhanahu wa ta'ala da ya kyala manzon Allah kawai da zo da daji duniya da ta ba ya yi mai aikin da aiko shi sai da ya haɗa da jarrabanni ta kowane ɓangare ta rasa iyaye kafin ya zama ya fi ciwon kanshi ta rasa mai kula da shi ta rasa da kubura ta rasa ƴaƴa nai ta rayuwa kawai gari ma ɗiyan ko guda babu ci fara guda da dai sauran ina tsara waɗannan abubuwan da malam ya zero cikin watan wannan kasida ta shi tana da kyau in ka ji ko ki ji to kai za ka jima ka jarrabawa ek kaɗan ce ɗan shafin mai ne kamar yadda hadisi in inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna izmal bala ma'a izmal jaza babban jarrabawa babban sakamako da haka mun jarraba mu Allah ne muna daidai kamar 'yan ibtida'iyya abin jaraba da za a firamare in dan jami'a ya gane ta sai ya fi kuma wata yara jaraba da za a irin su malam masu phd in an ka kawo mai ko jikiri da zai ga an wahal sai ba ta ko ciwa ba ta ko rubutuwa ba to haka jarrabobi suke Allah yana jurin girman darajar mutum ta imani sai mai jaraba muna fatar a ba da kunnan saurare kuma yi fahimta mai amfani a kuma gabatar da abin da aka ji zuwa ga waɗanda saurara ba muna fatan Allah ya sanya wannan muhadara albarka ya kuma yin malam jagoranci tun daga farkon ta zuwa ƙarshe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد da yake protocol din da yana da yawa kwaye da shi daga baban mu kuma shugaban mu Rockman shugaban kungiya zuwa ga malamin mu a Sheikh Imam Abubakar Galaudu zuwa ga wato shehi Malamin kuma Imam Nasir Abubakar mera Albani zuwa ga shehi Malami na mu mai gidana sheikh muhammad rafi dutse da sauran alka'i wanda suke muna tare su koyo shi irin wannan intasu cikin azumi da kuma lokacin da ba lokacin azumi ba irin su yaya na alhaji umar abokina shamsu Shamsu shamsuddin musa ce ina bo ko da ke da an bari na barci ina bo yanzu <laughs> maraja sauran abokan aiki da iyayenmu da muke tare su a nan cikin garin auge sauran abokai da kanne ne muna sallama ta musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yake ina ganin manyan kusoki suna nan ciki masallaci irin su alhaji adamin mudi sauran tijaman da da su dukkan su dai a yi mai hankali wasu su gaskiya ban ga hukukin su su fi haƙuri akwai mai gidanmu alhaji ayuba da muka zo tare da shi duka dai yin fata alkhairi ga baki daya allah ya haɗa mutum alheri wato jama'a gaskiya wato kasida yau gaskiya sai dai a yi haƙuri wato kasida ce kuma yadda malaye bayani muna samu ɗaya tsokaci na ban hankuri game da irin jarabawa da muka samu kanmu a ciki wanda yake jarabobin suna da yawa ƙwarai da gaske kwanan baya mun shiga corona virus kuma yadda mala ya fara ba mu taɓa kwana tunanin muka yi cewa ana kulle mutum cikin gida bai ga abin da ya kulle shi ba a ce kowa ya kama kai sai kowa ya fi gida ya rufe mala abin na akwai ban tsoro gare jarabawa turawa sun mutu da yawa na biya wani al'amunan sai ga allah maɗaukakin sarki tsoro ya kama muka amma dai gaskiya Allah ya taimake mu kwarai da gaske sanadiyar wannan ya sa farashin abinci ya tashi saboda ba a shigowa da komi jiragen sama duk ba su tashi jaraba ta wadda abubuwa jama'a kan da Allah sannan aka taho tashin farashin abinci ya samu ka shiga fadama da mana ta taho aka zuba arziki cikin fadama wallahi malam wani yana ban labari suke wani duk ƙarfi na na zuba cikin mana akwai wanda ya ce da ya ga ta kama ta yi kyau wala sai ya ce ciyo bashi na sakin zamani ya tuye whatsapp ya ce ka san ikon allah kwana uku da ta take ya ce allah bai sanar da ta gaibi ba ke kwana uku da ta take na wajen ka talatin ya zube na tashi ya ce wallahi kwana uku sai ga ruwan duk abin da annan baki daya Allah ya iko ne Ka ga jaraba sai aka dawo gida kowa ya tsugunta kowa ya kuma gida ya zamna suna yin suna duniya za a yi ana ka addu'o'i Allah kai wani mafita ta alkhairi abincin kada aka bibi fadama ga shi duk Allah ya yi wani ya yi iko ne sannan ga kasuwa farashin gumi ta kiɗi nan sai ka da an ce gumi na ɗari biyar da hamsin ga ya sha ɗari shidda sai da gumi yanzu wajen ina gani ya kai ɗari bakwai yan uwa musulmi na cikin wannan halin kuma sai Allah ya sake iske mutane da musibar cikin gidajen aka yi ruwan saman da akwai wanda su yi shekara 60 yadda shi dai sai ga ba a taɓa yin ruwa masu nauyi masu yawa irin ruwan da an kai shekaran jiya ba yau asabar yau sati guda an kai ruwa masu yawa ginoni sun ka faɗi babu gina minti babu talaka mutane suka rasa matsugunin su yanzu haka in ka ce an za ka yi suna nan da cikin makarantun nan bo sun dan hwaji suna nan suna jin yaya za a yi ba ka da abinci gidanka ba ka da matsugunni jama'a ka jarraba ku ba to duk waɗanda abubuwa ne ba ka cewa ga wanda ya maka Allah Rabu samawa wal ardi shi da dare shi na aka san kuma kenan muna son wannan da na lallashin mutane duk da yake zamu sai a gurguje sai ga wasu abubuwa masu abin nan ya ko da ya kamata mu magana a akan na farko yan uwa musulmi kuma yadda malam ya faɗa tasliyatul mubtala lallashin wanda aka jaraba wanda aka cikin jaraba nan duk muna cikin jaraba gaba ki da jama'a dan zumi a jarabawa da wahala ka kasance mutum da buhun ka goma cikin gida ne nan cikin masallacin ka kila masu buhun shinkafa goma cikin gida zan kila ba ku da yawa ko ba gaskiya ba buhun dawa ko guda ba ka da gidan wani buhun gero ko guda bai da gida ne kuma ga abinci ga kullum su yana tare tana akwai jarabawa ko ba yau an waye gari mutum ya sai da kuɗin da zai iya sayan wato sa'in gero biyar yau sai ka sai kila iyaka in kayi ka so biyu ko guda daga to da gero sai da ya taɓo ɗari uku da hamsin a gara argungu yanzu na da an ka samu sabuwan ku samu sassabci sauraka wannan kamar jarraba muna lalashin junanmu ne muna ba junanmu hakuri ta abin da ya inganta daga cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama kun san shi musulmi shine aka jarraba Allah ka ba mu ikon gani al-muqaddimatu alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ko godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin ira da amin tabbata ga mafi daukaka annabawa da manzanni nabiyina muhammadin annabin mu annabi muhammad wa ala alihi kuma tsira da tabbata ga iyalansa wa ashabi da sahabbansa wa tabi'in da tabi'ai wa man tabi'ahum da masu bi musu da ihsan da kyautawa ila yawmiddin har zuwa ranar tashin alkiyama ranar sakamako wa ba'd bayan haka fal hayatu fid dunya la takhruju an halatayn sunatayn rayuwa a duniya ba ta fita daga cikin halaye guda biyu imma na ama'u wa sarra'u ko dai kana cikin ni'ima da farin ciki au mihanun wa barra'u ko kuma kana cikin jarabobi da cututtuka dole ɗayan biyu na ko kana cikin ni'ima ko kuma kana cikin damuwa babu na uku wa qad qila haqiqa an faɗa, an ruwaito wani hadisi aka ce inna duniya la tasfu lil mu'minin duniya ba ta kiliya ga wanda adda imani inda kana da imani to babu yadda za a yi a ce koyo shi komai naka normal lahiyar jikinka normal iyalinka normal abincinka normal wurin kwananka normal in dai kana da imani dole akwai abin da ka damu in dai cikin duniya take wa inna min as-sunani al-kawniyyati wuqu' al-bala'i al-makhluqin na daga cikin sunnonin Allah na halitta na duniya shine aukuwar jarabobi da musibu ga halittu ikhtibaran lahu don jarrabawa gare su wa tamhisan li dhunubihim kuma wankewa ga zunubansu wa tamyizan da bambantawa baina sadiq wal kadhib tsakanin mai gaskiya da kuma wanda a makare Allah in ya kawo jarraba nan za a gane masu gaskiya nan kuma za a gane wanda ba su gaskiya qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala nablu wannaku, kuma wallahi za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al khawfi na tsoro kuma kwanakin baya tsoro ya kama kana nan kana dimin dan uwan kai sallama da shi haka bai yiwa kana jin tsoron gaban kana faɗo haka sai ka kamu da corona jama'a ko ba hakan nan mutane ba su zuwa taron ɗaurin aure da shiga kasuwa kowa tsoro yake ga corona wal ju'i da kuma yunwa aka so abinci ya tsada sai ga mutum maimakon ya ci abinci sau uku sai zan da ke ka samu so biyu kana jinyawa baka da kuɗin sai abinci da ya yi tsada wa naqasun min al-amwal da kuma tawayewa na dukiyoyi wal anfus da rayuka akan ta mutuwa was samarat da kuma tauye ɗayan itace Allah ta'ala ya ce wa bashir sabirin ka yi bushara ma'ana ka ba da labari na farin ciki ga masu haƙuri in musiba ta taho Allah ka samu cikin masu haƙuri wa qala ta'ala maɗaukakin sarki ya ce wal nabluwannakum wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna ko muna jarraba ku da sharri da alheri dan yanzu jarrabawa gare ku wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za a maida ku wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim ahasiban nas yanzu mutane suna zaton an yi tura ku a kyale su haka dai an ya qulu amanna da su ce mu yi imani wa hum la yuftanu su ba za a tsine su ba za a jarabe su ba ka ce ka yi imani kana sallah lahiya lau shike na abbas babu jaraba ko bi? Allah ya ce wannan bai yi ba sai an jarabe ku a jarabe ka cikin lahiyar jikinka a jarabe ka cikin iyalinka a gadabe ka a cikin abin da haka sai jarraba ka su wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna izamal jaza'i lalle girman sakamako wurin Allah ma'a izamil bala'i yana ta da girman jarrabawa idan jarrabawa ka kai tsanani to sakamakonka zai girma wurin Allah girman ka zai hau wurin Allah madaukakin sarki jama'a ina fatan mun gane magana yace wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu kuma lalle Allah idan yana son wasu mutane sai ya jarrabe su famar rabiya duk wanda yayi da jarraba shi daga Allah falahu ridha yadda Allah ka tabbata gare shi wa man sakhiba duk wanda ya hushi ya kama gan cewa Allah bai so ne ya kama gan cewa kamar Allah madaukakin sarki ya zalunce shi to falahu sukhdu to hushin Allah ya tabbata gare shi ya tabbata kai wa akmalun nasi imanan ashadduhum ibtila'an mafi kammalan mutane ga imani waɗanda imanin sun zama complete su ne waɗanda suka yi samun tsananin jarrabawa su ne annabawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya' mafi tsananin mutane ga jarrabawa ga shiga matsala su ne annabawa sun salihun sanan nagartattun mutane mutanen kirki wallahi wani in ka gani ya hito masallaci in ka san jarrabawa da a ciki nai hankuri yana ya shaƙi dai mutanen kirki Allah ya jarraba su kwarai da gaske yanzu ba ku ganin malam ko mutanen kirki za a ganin matan sun gwada musu bane ga mutumin kirki wanda mace ko ɓatin uwayenta bai iyawa tana da gasa ta burkita ta gasa ta burkita amma sai ga wani wanda ka ba ta kashi ya ɓaci uwayen ya dwada mata mari ya shure ta amma sai da ta kashe ne wuta tana bi ne lahiya lahiya to dama salihan bayi Allah ya jarraba su kwarai da gaske bayan annaba sun mal amsalu sannan masu kama da su fal amsalu sannan masu kama da su yubtala rajulu ala hasbi dini ana jarraban mutum gwargwadon addini ne gwargwadon riƙoyi da addini aka jarraba fa in kana fi dinihi sulban idan ya kasance ga addininsa akwai riko gam da bala'u sai jarraba ta yi tsanani in ka riƙe addini ka sosai sai a jarrabe ka kwarai da shi wa in kana fi dinihi riƙa in ya kasance ga riƙon shi da addini akwai ɗan safu-safu ubtuliya ala qadri dini za a jarrabe shi gwargwadon addini. fama ya barahul bala'u bil abdi jaraba ba ta gushewa ga bawa hatta ya turukahu yamshi al ard sai jaraba ta barka ta ya kasa wa ma alaihi khati'a bai da duk wallahi Allah ya wanke shi kenan wannan hadisi na gwada mana cewa jarabobi da suna faɗo mutum to wanki ne zunubi yana aka haya sai in suka yi yawa ɗiyanka ba su ba sa kai asibiti wanki ma zunubi kana aka gidanka babu abinci wanki ma zunubi kana aka ka yi rashin laya kai ka asibiti ba ka da kuɗin kashi ga damuwa ga menene duk in suka yi yawa wanki ma zunubin kana ka a waye gari gidanka ya faɗi abincinka da gona ruwa su dule ruwa su sanyi a jirgin fano wallahi sannan a kai a wanki ka ko da haka zuwa gaban Allah ka tas ta tas kake baka da zunubi Allah ya wanke ka jama'a ina fatan mun gane magana wa sa'uqassimu hadhihi alwaraqa ila thalath mabahis mujaza wannan takardar zan kasa ta kashi uku a takaice hatta laka kharuja an mawdu'il bahth mawsu har dai kada zan an hita daga cikin mawdu'i al-mabhas al-awwal mafhum al-ibtida na farko shine ma'ana abin da kace majarabawa ga luga da kuma wato fasar malaman malaman tafsiri ko da a ce malaman hadisi ko malaman aqida ma'a zikiri an anwa'ihi wa aqsamihi tare da wato ambaton nau'uka da kuma kashe-kashe na ita jarrabawa almabahasu sani mabahasi na biyu fawaid wa kamarat littila fa'idodi da kuma amfanin da aka samu wurin jarrabawa a jarrabe da ka samu umarni akwai umarni ko babu almabahasu salis an namazid wa tajalliyat littila nas misallai da kuma wasu wato abubuwan suke bayani da hili wato irin wato misalin za mu gani game da jarrabawa a cikin mutane al-khatima sai wato a ƙarshe za mu yi khatima mu wannan wannan ne ma za a yi insani musulun filifti la'i ba'da mi an wajibi kan mutum a lokacin da yake cikin jarrabawa da kuma bayan jarrabawa ta wuce mina na addasin me ya kamata ka yi wannan shi ma in lokaci yawon zama magana a cikin kai المبحث الأول مفهوم الابتلاء لغة وصلها مع ذكر wa وأقسامه ma'ana abin da kuma jarrabawa da lugar larabci da kuma fasar malaman aqida ko malaman tafsiri ko malaman shari'a ta da ambaton nau'uka nasu da kuma kashe-kashen shi ta'rif al alif min nahiyati lugawiyya bangaren luga da lugar larabci aka ce al-ibtila qala ibn faris fi maqayisihi shehin malami ibn faris a cikin makayisu lugha ya faɗa ya ce buliyar insanu wa tuliya wa hada min imtihan idan aka ce an jarrabi mutum buliyar insanu an jarrabi ɗan adam wa tuliya an jarrabe shi wannan yana ba da ma'ana an jarraba shi kama an sa shi aji an ba ya takarda an ba ya tambayoyi ya amsa wa huwa al-ikhtibar shi ne aka ce jarrabawa wa qala yace bulitu wa fuqdan al-habibi baliyatun wa kam min karim wa kam min karim yubtala thumma yasbiru yace an jarrabe ni da wato rasa abu rasa masoyi baliyati wato wata irin jarrabawa wa kan min karimi yaso dama ake samun mutum mai karimci mutumin kirki yubtala za a jarrabe sun mai so su na yi hankuri kenan mutanen kirki suna aka jarraba su yi hankuri zama jama'a ina fata mun gane mun gane magana yace ba minan nahiyati shar'iyya bangaren shari'a annazir duk wanda ke kallo fil madarik shar'iyya wato a cikin ma'anoni na shari'a yajidu an littila lam yakhruj fil mafhum shar'i cewa jarrabawa wato kalmar ibtila'i ba ta fita ga ma'ana ta shari'a daga ma'anar lugha min al-ikhtibar wal imtihan kiran da malaman shari'a da malaman lugha sun ittifaqi abinda aka ce ibtila'i shine jarrabawa jama'a ina fatan mun gane magana fa min zalika qaulullahi ta'ala daga wannan akwai zancen madaukakin sarki da yake wa idibtala ibrahim ko wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma yace ka ambata lokacin da ubangijin ibrahim ya zarbe shi bi kalimatin da wasu kalmomi fa atamma hunna ya cika su kun ga ibtala anan an zarbi an jijjige annabi ibrahim an jijjiga shi kuma ya tsaya gam bai faɗi ba abin da aka ce shi shine a jijjige ka a jiya a jijjige ka a sake ka ka tsaya bisa ƙawahunka don akwai wanda ya hanka jijjige jijjige bai tsaya sai ya da zarar aka waye gari kwana uku baya abinci ba sai ga ya samu matsala shi yasa kana ganin wasu sai ga hauka ta kama akwai wanda yana dan dan aikin da yana dan samun kuɗi sai aka sai sai a jima kan sai ma ga ya fara tabbatu shi to wanda jarabawa bai ci ba an rika an jijjiga an ajiye bai tsaya ko ba gaskiya ba akwai wanda na gani yana haraka sai da hetu suna sa da hetu muna zuwa wuri ne muna sayan can sai muka gaya an kai kuma aji sai muka gane yana ta sabba sabbatu yana hakan to an samu matsala kuma ga jarabawa an samu matsala cikin to abinda aka so Allah ya jarrabe ka yana yi wa aikin da zai baka fiya wannan da haka ko ba gaskiya ba to abinda a matsalar mu kuma ganin muka kama Allah bai son muna to Allah ya ba mu ikon gane يتي قال ابن جرير وانا آية في سورة البقرة آية تجد اشنده قال ابن جرير ابن جرير الطبري الله شي مثلا ما يا فتاة كم تفسير سا ابن آه، ابن آه، الجامع لآية القرآن هو وإذ يتي وإذ اختبر يتي كان كأمة لغة الله يجربي النبي إبراهيم وقال القرطبي الامتحان والاختبار imam al-qurtubi shi ma al-jamil al-kamil qur'an shi ma ya faɗa yace imtihan da ikhtibar jarabawa ta Allah ta magana wa min zalika daga cikin wannan qauluhu subhanahu wa ta'ala zancan Allah madaukakin sarki da yace falam ma fa fala qalutu bil junudi yayin da qalutu wato ya baro gari da rundunar yaki aka kama zuwa yaki qala yace inna Allah mubtaliikum bi nahar lalle Allah mai jarraba ku da wata ƙorama. kuna jin kishirwa ku shiga cikin ruwa amma ba ku sha kaga iyaka jarabawa kenan kana jin kishirwa ga ka cikin ruwa kawafin kana ciki ciki za ka je ka wuce amma an hana ka kurba kaga akwai jarabawa ciki ba. ke ga ruwa ba ka sha yadda ka san azumi ga ta ɗauke da azumi cikin ɗaki ga firij ruwan sanyi ga maltina ga komi cikin ɗaki kai ɗai ka rufe ƙofa ga ac amma ba ka shan ruwa akwai jarabawa ciki ba wa qala subhanahu Allah mai tsalki ya ce wa butabli ya ku jarrabi marayu duk mara yanzu ana son a bashi dukiya sai ku jarrabe ku yi mai imtihan a samu dubu biyu ko uku a bashi a ce ya dan fara sana'a a gani ko a bashi dubu goma a ce ya dan fara ko a ce shi kasuwa a ce ya dan sai wasu abubuwa a gani in an ga an ka jarrabe hankali a ga yayi hankali sai a bashi dukiya kala sa'adi shehin malami shehin malami bin usaimin domin nasiru sa'adi malami bin usaimin ya faɗa ya ce tila'u huwa al-ikhtibar wal imtihan duk da haka suka cewa jarabawa ke wa qala jalla dhikruhu Allah wanda ambaton sa ya dauka yace wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun jarrabe su da kyakkyawan abu kenan jarabawa da jin za a saka cikin jin daɗi shi ma jarabawa a saka cikin tandun mai ga zaƙi in ka buga na naira ka fito nan aiki sai wanda aka samu aiki wanga jarabawa shi wani abin da ya ɗauka jarabawa kawai ka shiga wahala Ba ka da kosisi ga talauci ga rashin lahiya ba shi ina jaraba wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un domin su dawo ma hanya. Alam ibn jarir in yace wakta ikhtabarnahum bir rakha'i fil ayf muka jarrabe su wato a cikin wato yalwa na rayuwa Raha shi ne yalwa na rayuwa wal khafd fi duniya, wato da kuma samun wato girman duniya shi ne wato ba a ajiye kasa ba ɗaukaka wadda'ati da wato jin daɗi wasa'ati da yalwa su rizki a cikin arziki wa hiya shi ne wato kyakkyawan aikin da aka zarbe su shi Allah fi zakaraha wanda Allah ya ambata jalla sana'u wanda girman sa yabon sa ya ɗaukaka wa ya'ani bis sayyi'ati ash-shiddati fil aishi abin akan an zarbe su da mummuna shine tsanani a cikin rayuwa wa shadhaf fihi da kuma kunci a ciki wal ibi da musibobi war razaya fil da samun hasarori a cikin dukiyoyi la'allahum yarji'un domin su dawo ma hanya yaqulu yana cewa liyarji'u ila da'ati rabbik domin su dawo zuwa ga da'a ubangijin su wa yanibu ilaiha kuma su koma zuwa ga da'an nan wa yatubu min ma'asihi su tuba daga masabo to wannan kamar dai duk ma'ana ne ake ba su na shari'a da lugar ma'ana bin su jarrabawa ne to nan akwai ayatul islam alquran ayoyin da suke magana jarrabawa cikin qur'ani amma da lafazin alifila Allah madaukakin sarki ya ta wadan kalmar jarrabawa cikin qur'ani wurare daban-daban wanda ke bai kamata a ce ayoyin mun bi su duka ba amma bari mu su kan kamar a da kawai mu bi su sama Allah ta'ala ya ce wala nabluwannahum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ده الله يتي والنبلونكم والله ذا مجربين سورة البقرة آية تدريد همسند بير زوا آية تدريد همسند بقر آية تبيوت كن سورة البقرة الله يتي فلما فصل ذلك بالجنود قال إن الله مبتليكم الله مجربكم زي جربيكم بنهر دقرما كنا جيك إشروا باكوشا kaga mubtalifin kalmar jarabat sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin sosu Ali Imran aya 186 da yace la wunna fi amwalikum wallahi sai an jarrabe ku cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kawunan ku sai ka jima jikinka baka jin daɗi an jarrabe ka an jijjige ka cikin lahiyar jikinka wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum nan kalmar la tublawunna ita muke son mu kawo a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida yace ya ayyuhal ladina amanu latub la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum ya kuma su imani wallahi sai Allah ya jarabe ku da wani abu na farauta wanda hannunku zai kama wari ma hukum da mashin Hadda da farautar da za kana kan daji wurin kama kama kama nama Allah sai ya jarabe ka kalmar la yabluwannakum sannan idan muka diba kuma a cikin suful an'am Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi warafa a ba'ada kun fauka ba'ada darajatin liyab luwaku domin Allah ya zarbe ku kadalika idan muka biba a cikin sotul a'raf Allah madaukakin sarki yace was'alhu an alqaryati allati kanat hadiratul bahri idh ya'dun fi sabt idh ta'tihim itanuhum yawma sabtihim shurra'an wa yawma la yasbutu la yasbutu la ta'tihim kadalika nabluhum bima kanu yaqtun kidan nabluhum ne shine haka muke jarraba Allah ya zarabe su suna yin su da aka hana su suka zaga asabar su yi hutu ba su zuwa kamin ba su zuwa aiki ra asabar sai Allah ya saki yana tasowa hulu cikin ruwa ra asabar sai Allah ya zarabe su ra asabar ranan ki ka tawaran da aka aka hutu ranan ki ka tasowa sai suka dinga yin dubara a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya halaka su zalika Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul a'raf har yanzu yace wa qatta'nahum fil ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna zalik yace wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un muka jarrabe su da jin dadi muka jarrabe su da kuma anani don su dawo ba hanya kenan jin daɗi da tsani duka Allah ya jarraba mutum da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa a sura Hud aya ta bakwai yace wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala al-ma'i liyabluwakum Allah dan ya jarrabe ku ayyukum ahsanu amala waye daga cikin zai zai mafi kyawun aiki haka ma Allah madaukakin sarki ya faɗa suratul nahl aya ta 92 yace wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattaqiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma innama yablukumullahu bi abin sani kai wa Allah yana jaraba ku da shi nan malam ya yayi wata magana nan yace daga cikin walwala alqawli shine ka tashi da aboki ku ci garin kwaci tare ku yi kwana zaure tare ku yi zuwa haki tare ku yi boko tare sai ku tashi tare amma lokacin da Allah ya ɗai ma wata ƴar ya inuwa ƴar kaɗan shi ke sai ka kaɓa abokan kuma kai ɗai ka samu wasu abokai daban karkashin wa ga aya cikin arzul azhan mala ya ce walwala alƙawali na wani ka walwala alƙawali ka tashi da aboki amma kuma lokacin da ka samu wata nema sai ka shi wannan halin muke to shi ne ake innama ya bulukumullahu bihi Allah ya jaraba ku da wannan bayan haka kuma Allah madaukakin ya faɗa sofil kahfi yace inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala Allah yace mun sanya abinda a bisa kasa ya zama kawa gare shi don mu jarumi mutane kawan nan za su dauki hankalin Na yanzu kawar duniya wani mutum na su ka dauka hankali wani iya so ya gida ya yi kyau shi ka ɗaukar hankali duk kawar duniya na Allah sai garabe ka ya gani shin da gidan lahira da wanda gida wani ka so wani za ka hiba muhimmanci to duk wani jarabawa ne sannan bayan haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul namli aya talatin ta zuwa aya ta arba'in. Ya ce ƙala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min al-jinn ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin qala alladhi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka farqu falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur annabi suleiman alaihi salatu wassalam da ya zuwa ɗauko mai gadon bilkisu a can inda take a saba ya so ya samu cikin jama'a ta da asali shi wani ɗauko mai shi yanzu yanzu sai wani aljaina wani wani ifrit daga cikin azumi sai ce ni zan je in ɗauko ma shi kahin ka tahi zuwa gida ka ci abinci rabin yini na ta ɗauko shi duk nisan hanya sai an zama ce ina son uridu asra amin haka ina son in san wanda ya wanda sauri sai wani daga cikin mutane ne jama'a sai wasu sun ce aljanina wasu sun ce a shi Suleiman ne kai ne wasu sun ce a wani mutum daina wanda Allah ya ba ismu zai la'azu yace zan kawo ma gadon nan Ta da girma nai da nisan wuri zan kawo ma shi kayan ka kifta kayan igiya ka tarihi ta buɗe na ɗauko su kawo shi yace bismillah yace falamma ra'ahu lokacin da annabi Sulaiman ya rihi ido ne ya buɗe sai ya ga gadon gaba gare yayin da ya ga gadon gaba gare shi qala hadha min fadli lalle wani daga cikin fadlan ubangiji da. in samu cikin jama'a na mai wanga irin ƙarfi da sauri ya cinci gado ya kawo nan kai tsaye yanzu min fadl rabbi da cikin sallar ubangiji na liya buluwani don Allah ya darabe ni kenan annabi Sulaiman abin da ya dauka daraba ta daraba ce Allah yayi Allah ya ba cikin jama'a ce mai wanga irin hikima mai wanga irin sirri wanga irin nakali da agare yanzu ga Allah ya kiyaye zama ina fatan mun gane magana ka yace a ashkuru am akfur shin zan gode ko zan kafirci ko zan mutunci jama'a ina fata mun gane maganar ka sannan idan muka diba a cikin suratul ahzabi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa hunalika kabtuliyal mu'minun Allah ya ce a lokacin da aka jarrabi mu'minai wa zulzilu aka jijjiga su zilzalan shi dan jijjigawa mai tsanani a lokacin ga suna gan cewa yaya za a yi ga rundunar yaƙi su zo sama soja ƙasa soja kuma suna an ka toba Allah maɗaukaki ce a lokacin da aka jarrabi mu'minai wa zulzilu aka jijjiga su aka girgiza su zilzalan shi girgiza mai tsanani ko kai kanka wata rana rayuwarka za ka ji wata rana abubuwa su to sun yi ma cunkoso duniya ta yi matsar min cingam in ka yi gaba babu duk wanda duk wanda haka zuwa wuje ka samu wasu sai ka kasa wani malami ya bada labarin wani mutum magidanci na ya tsoshi da Allah ya san a bashi sa'in gumi biyu bashi mai shago ya ce gaskiya mutane suna ta ansa ba su mai sa bashi ka yi hankali sai kuma ge sai ya tagumi haka sai wani biyo sai ce wai ba Allah ga lahaya yake sai ce wallahi to ya taho dai mun ta bada bashin gumin ga mutane ba su mai da kuɗi shi yasa nace da Allah shi hankali sai ce ka bashi ni zan bada kuɗi yanzu ko da an ka sai an ka taɓo shi wa ashe mutumin ka ya mutu ya kuma gehe haka da yayi ashe ya mutu ba sani kaga duniya ta yi mai yau kila gidan ko da ya buru ko abinci ba gashi ya tuya samu kuda bashi a sai a tura musu an to kuma bashi ya gagara sai kuma gehe zuciya ta buga kafin zuciya wani lokaci in abu ya mayawa sai ta buga ubangiji Allah ya kare to jarrabawa ke Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin sotu Muhammad wala nablu wannakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum wallahi za mu jarrabe ku har sai mun bayyanar da masu kokari cikin ku wasabi da kuma masu hakuri wa nablu akbarakum kuma za mu jarrabi laburin Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul qalami inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin lalle mun jarrabi su mutanen makka kamar yadda muka muka jarrabi ma'abuta gona kun samu labarin ma'abuta gona wasu wasu matasa na guda uku babansu mutumin kirki na in zai girbin gona sai kafin ya gona ta akwai amfanin gona da yawa in zai girbi sai ya gayi talakawan gari da miskine da kowa a sai ga gonar in ya gama girbin abin da ka girba sai sai sauran talakawa su kwashi talakawa su daɗi wani ya samu abincin kwana biyar wani ya samu na sati cikin gonar kuma ga su da yawa lokacin da Allah da yawa da suke cikawa da fijiyar rasu lokacin girbin gona yi sai bata su yaran su tafi kuma wallahi irin yadda babu mu kai ba mu yi haka talaka sai su yi haƙuri. sai su suka yi shawara tun da dungu dungu mu ce mu girba gonan mai tabbatin talaka ba sai an shirya suka tahowa ba to su a ciki sahi ana wayewa suka kama hanya suka tahi suna tahiya sanu suna suna tahiya suna asirta magana ka aji su ko da sun ka tai sun iske gona ta babbake gaba ɗaya komi babu Allah ya ce fa asbahat kasari gona ta waye gari yadda kasar dukun dare faɗa fa alaiha ba'ifun min rabbika wahum na'imun mai zagayawa ya zagaya mai gona suna suna kwana ya babbake ta gaba ɗaya jama'a jarraba ta ko ba jarraba ta shine Allah ya ce inna balawnahum kama balawna ashabal jannati mun jarrabe su kuma muka jarrabe ma abuta gona kaga jarraba ke sannan bayan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul fajr yace fa ammal insan idan mabtalahu rabbuhu amma shi dan adam idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imtar da shi ga lahiya ga nera ga gida mai kyau ga mota lahiyayya ga siya aro balaraba sai daɗi kai ibtalahu rabbuhu fa akramahu sa ya darrabe shi ya karrama shi wani amahu ya ni'imtar da shi fa ya kula sai ce rabbi akramani kai wallahi ubangi na tona Allah ya karrama ni sai gada ɗaya kai ya shigo mota ya ba ta wuta ga naira ko ina a faɗa mata riga ta kama gida ne babu matsala ta ga rabawa ta amma shi bai gane sai ce ubangiji ya karama ni Allah so na wa amma idan mabtalahu amma idan ubangiji ya jarrabe shi fa qadara alayhi rizqahu Allah ya kunta ta arziki da kai yaka samu abinci lahiya ta fice ya rasa matsugunni ne gina ta faɗi kai fa ya kulu rabbi a har sai ce ubangi ya walakanta ni Allah bai so ba wannan sai dabi'a da adam jama'a ko ba haka bane jama'a ina fatan mun fahimci wannan idan muka dubi waɗanda ayoyin duka suna gwada mana jarrabawa ta tafi kashi biyu akwai jarrabawa mai daɗi akwai jarrabawa mara daɗi jama'a ko ba haka bane dai yanzu in mutum ya ji lahiya ga jiki ne ya ji gashi da kuɗi gashi da gida gashi da motoci na ƙwarai sai ji ko wanda jaraba shi ya ga mai kyauta mai daɗi ta jama'a ko ba haka ba jaraba ta biyu marar daɗi ita ko lokacin da aka waye gari ka rasa matsugunninka kwadama ta shahe ka dawo gida baka da ko ƙara gero baka da ko ƙara gumi ga mata na hasu mauta amarya yana cewa su mu wallahi wani gane wata mu gidan da a ce wai a ce wai ko maye maye babu ka san magidanci inda duk aka tambaye ce wani babu ko ka sani ko baka sani don magidan rai ne ta yake a zungure ka baka iya magana ba tana cewa to mu wallahi wani gana wani ga'au ko kan zuba mu samu dan kaga jaraba ta girma ke to akwai jarabawa mai daɗi akwai marar daɗi sannan a samun ibtila kashe-kashen jarrabawa suna da yawa akwai jarrabawa za a jarabe ka cikin lahiyarka jikinka na za a jarraba kai zuciyarka damuwa sai maka yawa akwai jaraba za a taɓa dukiyarka ba kai an karɓa lahiya lokaci amma dukiyarka an ka taɓa sannan akwai jaraba da ƴaƴanka za a taɓi ɗiyanka ɗiyan da ɗan da haka so sai ya kamu da rashin lahiya ko ɗan da haka so sai ya lalace kana son ya zama abin ƙwarai bai zama ka ɗaya da yawa ga makaranta ka sa shi wanka. ka ɗauke ka kai shi wani gari don shi karatu amma ina ya zama ma matsala jaraba ta wanda abu ba sannan akwai jarabawa ta shafi kasuwanci sai ya zan kai karar min addalili ba ka samu riba ba ka to akwai nau'i a samu kashe-kashen jarabawa da yawa waɗanda su sun yi a kirba kasuwan da yawa amma nau'uka guda biyu ne jarabawa mai kyau da mara kyau sannan kashe-kashen kuma su ga sunan jarabawa lahiya jarabawa ta eh, ya'ya jarabawa ta iyali sai ga wani dun masu da ya aure bai zama da ita Allah ya zarabe shi matar ta riga ta rasu shike yan wa musulmi idan muka diba ƙarin bayani qad warada lafzu litilawati alqur'ani ala thalathati awjuh malaman ulumul qur'an sun ce kalmar jarraba cikin qur'ani tana ba da ma'anoni guda uku yace al-awwal ma'ana ta farko bi ma'anan ni'ima jarrabawa tana ba da ni'ima Allah ta'ala ya ce wal yubliyal mu'min minhu bala'an hasana domin Allah ya jarabu muminai da bala'i kyakkyawa akwai bala'i kyakkyawa Shi ne ko da haka zuwa gidanka an kama buhun dangote goma an ce ga dubu ɗari na aiki wani <laughs> shekarar ina ganin ba a wuce kwana goma ba na ce ganin wani mara lahiya yana ba labarin shehu kan giwa yake shehu kan giwa yawa wanda da kyauta yace kuɗin da ya ɗauko ya baki da cizo da dibin sai faɗi ya suma yace wallahi jira an ka sassai security sun ka sun ka sassai an ka nemi rayuwa ta yi ya taji an ka ce rike kuɗi ne da ce wallahi bai rike su shehu kan giwa da shi yace mutumin nan cikin su bi shi kada wanda ke kofin cikin kuɗin nan sai an kai shi inda iyali ne an zama da shi hankali na ya dawo a ba shi gaban iyali ne su rike kudin na sana'a dawo kenan wani bi wasu abubuwa na samun sun ya rikice eh bai saba rikewa ba na to saboda ka ƴan uwa musulmi jaraba suna ba ni ni'ima aliftila bi ma'ana yani an-ni'ima ai waliyun imal mu'minin domin Allah ya ne da masu imani wato ni'ima mai kyau asani na biyu daga cikin ma'ana ibtila bi ma'ana al-ikhtibar wal imtihan shine jarrabawa da kuma wato jarabta don ma'ana su guda Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minun a lokacin da Allah ya jarrabu mu'minai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk wannan jarrabawa ke irin wanda muka magana asalisu na uku bi ma'ana al-makruh abin kyama wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai bala'i akwai jarrabawa daga wajen ubangiji wanda an mai girma a yanke ɗiyanku maza duk jari aka haiwa sai a yanke shi wannan jarrabawa ce wadda abin kyama ne wanda an mai girma kamar da malamai suka ce sai almabahasu sani mabahasi na biyu wato abin nan kashi na biyu cikin wannan fefa mun kare na farko yanzu shine fawaid wa samarat al-ibtila fa'idodi da kuma amfani da aka wurin jaraba a jarrabe ka jaraba da muka magana a nan ko wata iri a jarrabe ka akwai fa'ida ciki akwai wani mutum da muna magana shi babban mutum na argungu ya yi lokacin da ko bisa hanya ya yi miliyan ɗari amma wallahi sai da an ka dawo ko ka kola wanka ta naira ɗari wallahi ya an ka ba shi ina an sha lahiya yana ba mu labari ya ce na yi lokacin da su dai kuɗi waɗanda ma sun zan yi da su abuja yake rayuwa amma mutane da su makama abuja an ka ce shi na yanzu wallahi sai su yi mamaki ya ce wani wata rana ina zama cikin shagali kuɗi waɗanda ba ma sun zan yi da su ba sai rayuwa kawai su kama ba na tsoro gaba na kama haka sai na roƙi Allah ce Allah wanga abu ke ciki Allah ka san ciki da kai ne kuma wallahi ba shi ba ko wani mutum na biyu shi ma yana cikin wannan daular sai ya nemi Allah ta sai cikin ta saboda rikicin da ya jama'a na fasu mun gane magana saboda lokacin da yake cikin wannan daular fa magana azumin nafila ba ita aka magana zama kurun magana wai ka zanna wurin sauraron karatu ko abin da duk ba ita aka saboda in mutum na jin naira cikin suna takura ta cikin aljihu ne wallahi malam zai zama kurun kuma in babu ta kuma matsala kuma in ta yi yawa eh to Allah ka samu gani to saboda haka da gaske akwai fa'idodi hunaka fawaid wa samaran litila akwai fa'idodi da amfani da akwai cikin jarabawa min ha ma ya udu ilal farji da gaske akwai wanda amfani ya dawa ga mutum shi kai ne wa min ha daga cikin fa'idodi akwai ma ya udu il mujtama abin ke kuma zuwa ga wato society na mutane wa min tilkal fawaid ma yali daga cikin wa'annan fa'idoji akwai abin da aka yi na farko daga cikin fa'ida ta haqiqat ubudiyyati lillahi rabbil alamin tabbatar da bauta ga Allah inna kaseeran minan nasi abdun da yawa daga cikin mutane akwai bayi abdul li hawahu akwai wanda bawa ne ga son rai ne walaysa abdul lillahi ba bawan Allah bane annahu abdul lillahi yana sanar cewa shi bawan Allah ne walakin idza tuliya idan aka jarrabe shi na kafa ala aqibai sai ya kuma baya ja baya khasirar duniya wal akhira yayi hasarar duniya da lahira daga cikin fa'idodin jarrabawa akwai idadul lil mu'minin wa lil fil ard akwai tattalin mu'minai don su zama su ne masu mulki bisa bayan kasa a jijjige ku a jarrabe ku don ku zama ku ne jagorori kun san rayuwar da an kai baya to yanzu akwai mutanen da Allah ka sa su ci kanzo su wahala don yana son ya ba su shugabanci nan gaba su san da sun yi wasu wasu halaye akwai wani shugaban kasa da an kai Najeriya an kace ya zama a takalmi gaban bauta lokacin yana karatu yana karatu sakandare su ko firamare da gaban bauta suka yawo amma sai aka waye gari Allah madaukakin sarki ya ba shugabancin Najeriya gaba ɗaya eh, eh? wasu ma zama firis daga gidan yayi kaga iya ka jarrabawa ce amma sai Allah ya ɗauko ka daga sai yace yau kai kai an mutum guda wanda in ka hudi kowa yaro tun daga tun daga ƙasa har ƙasa kai na kenan jarrabawa na sa mutum a jarrabe ka don ana son a aza ka ga wani matsayi gaba amma sai a ga sun manci wani ya ci garin kwaki makaranta ya manci ya ci ƙanzo ya manci aboki ne ya raga ni ɗarwayi akwai wani mutum akwai wani mutum yanzu babban kwafin na argungu yana cikin manyan-manyan masu kudin abin yanzu su abokai suka ce wallahi sai lokacin da sai an raga fara an shanyi ɗarwai kun gane ɗarwai <laughs> ke wallahi ɗarwai aka ba shi amma yanzu ga ya dawo ya fi ƙarfin miliyan ɗari ko bisa hanya ya fi ƙarfin miliyan ɗari amma haka ka gami saboda Allah na son ya yi ma jaraba daga bayan abin da zai ma nan gaba yi maka sannan daga cikin unwayin jaraba akwai kafaratu lizunub akwai wanke zunubai Allah na son shi wanke ka tas ko da haka zuwa ka tsaya gaban Allah ko yi ba kan da zunubi kamar yadda hadisi manzon Allah yace la yazalu bala'u bil mu'min wal mu'minat bala'i bai bushewa ga mu'min namiji da kuma mu'mina mace fi nafsihi a cikin rai ne a cikin lahiyar jikinka za a taba ka waladihi da ƴaƴansa wa malihi da dukiyarsa hatta yalqa Allah har sai mutum ya haɗu da Allah wa ma alaihi khafi'a bai da zunubi ko guda duk ba ka wanke yau ciwo gobe lahiya ciwon ka ciwon yar ciwon matanka rashin kuɗi rashin abinci rashin amfanin gona rashin wurin matsugunni ko da ko da haka zuwa gaban Allah ka tsaya to Allah ya wani ka ta cewa idan yushe aljanna baka da komai jama'a akwai amfani ko ba amma kuma lokacin ba baka jin daɗi ba da gaske amfanin zunubi amfanin jarrabawa ya uwa musulmi husul ajri wa raf'id darajat samun lada da kuma daga daraja manzon Allah sai ya faɗa cikin hadisi ya ce babu wata musibar ke samu mutum har da kaya ko abin da a sama ga kaya fati Allah ya daga darajar mutum sanadiyar wannan kuma Allah ya samke mai zunubai sanadiyar wannan daga cikin amfanin jaraba yan uwa musulmi akwai fuhukul littafkir dama ta mutum ya yi tunani don yanzu kaga wanda gida ne ya faɗi ya kuma wani ya tsugunna an baka makarantar firamare ka so ka aje iyalin da daga kai sai iyalin kana cikin gida lahiya lau yau an waye gari ka tashi ka kuma can kiye da kai da wannan an ba ku daki wallahi malam abin ga da ya faru jarabawa suna da yawa shi wanda aka jarabe ma dakin mata sai da sai ya faɗi ita kuma ga dakin sai na nan tsaye wagan dakin ta sai ta gidan ku kuma gidan da uwayen ta kuma inda uwayen ta wata kubura sai lokacin abincin ta yi ita wacce da ake inda uwayen ta bugo mai ta ce wani kaka yace ban gane ba mi ta to ka san yau kwa ranar kwana na to ce wanke baki wanke baki ne sai kashe waya sai ta ta koma buga mai ta Allah ya isan min <laughs> ina kwana ɗakin wanke Allah ya isan min <laughs> Ku nan in kadi ba za ga ɗakin ta ya faɗi to kaga nan in shari'a za a bi shi ka samu masa ɗaki wallahi ya samu garejin wani ya ta wallahi haka ya kai ta inda wayan jama'a ko ba haka na ba da bai wurin aure an ce da wurin zama da abinci da mi da mi don hakki na wani amma mutumin ka da ya rikice daki ya faɗi suna ɗaya inda su tsakanin da Allah in suna inda wayanta suna aika wata abinci wasu matsaloli yana zuwa can shi sulmin ɗinsu gane kai ubanta ya isa bai san kila ko ubanta shi ma <laughs> to kaga wani bi in bal in jaraba ku durki cewa to saboda haka wato jaraba in ta tuho mutum na sa yayi tunani fi uyubin nafsi ga aibin rayuwa ta shi kai ne wa aqta'il marhala al-madiya da kuma kura kura da ya san yayi baya daga cikin unhwanin jarabawa akwai albala'u darasun min durusit tauhid wal iman wa tawakkul yace ita jarabawa darasi ne daga cikin darasin tauhidi kadai ta Allah dan yanzu kaga da lokacin ana cewa abinci ya daga sama sai a kama ga lahin Buhari sai a ce Buhari ya rufe boda sai an ka so corona ta taho ita da corona ta taho ita sai a ce mi sai a ce Yahudawa na su sun ka ce amana ƙarya na sai an ka sake tahowa nan gida kwadama sai Allah ya karuwa sai a ce shagun na daga wasu ka suke dam ko sai ka koma gida ka zama da yayi an ka ɗibga ruwan sama gina ka ta faɗi to yanzu faɗa shi ko za a ci a imana to shi yake daga cikin unhwanin jarabawa ya ce yi kurijul ujuba minan nufusi jaraba na sa mutum ya ɗebe jin kai da kana ganin kai a kai sai an ka ɗebe ka an ka tsatsame ka an ka aji an ka ce wani kwastam na hina bugun gaba duk inda an ka to sai ci ni ni ce ba a wucewa da kayan ba mu san da an ka wuce an ka aiko mai takarda ko da ya diba waya ce an dakatar da shi shi yace ba a wuce ko ka a jima ko da aka so na office na yake office bayan duk wanda an sai a wuce da ka sai a ce ai mai gida ce mi sai a kafu su ai takarda ta an ka aka saboda ka jarrabawa wani bi tana sa jin kan da haka sai ka ɗege yanzu kaga irin wannan an ka sake mai sai wata rana yana ina ina gaba saboda ka jarrabawa na sa mutum ya daina jin kai fa daga cikin fa'idar jaraba akwai izharu haqa'iqin nas wa ma'alimi bayyana haqiqanin mutane wani ba a gane shi a wani sun zai fata shi yasa aka ce ba a gane aboki na ƙwaya sai tsani ya sauka ya bugo ma aboki ce wa daki na ya cika da ruwa ce ga nan da dare ƙarfe biyu da dare sai ka ce wa ni na ya cika da ruwa sai ce wa ni ga nan aboki na ƙwarya ta hoke to lokacin ba a gane mutane na ƙwaya sai jaraba ta tafi a gane mutum da imani ne ya yi to wallahi wani Allah ɗaya kama gala amma wani suna ga ya kama ganin lahin mutane to wallahi gina wani ta faɗi tattar shi gina suna ga ya kama ganin lahin mutane daga cikin fa'idodin jarabawa jama'a al-ibtila'u yurabbi rijal wa yaqudduhum wa yu'idduhum jarabawa na tarbiyyar maza jefa yana sa mutum wallahi ya gane cewa na shiga wannan matsala na hito yanzu wanda ya shige sofa ya bai zai kenan ai tarbiyyar maza jefa ba ai ba to suna yace kuma ibtila'i yuzakkiru bi zunubika yuzakkiruka bi li tatuba min jarrabawa na kuma take zunubanka don ka tuba sannan baya kana jarrabawa al-ibtila'u yakshifu laka haqiqatad dunya jarrabawa na kurin yi maka haqiqan duniya gwada ma a ce wai duniya ga da ganin aikin banza sannan baya haka ne yace na karshe yace ash-shauqu ila al-janna jarabawa na sa mutum ya kwaɗayi aljanna jarabawa na sa ka kwaɗayi lokacin da ka ji duniya wai a ce duniya haka take ba ta daɗi sai ka fara to Allah ka bani aljanna gidan duniya tun da haka yake bai daɗi to Allah ka bani aljanna kenan jarabawa idan mutum ya shiga matsala cikin duniya yana sa mutum ya dinga tunanin aljanna Allah ya bashi yan uwa musulmi akwai maganganu masu yawa mutane game da wato saukan musiba sun kasu kashe uku wannan su hina nuzulil bala'i salatu aqsam mutane lokacin da musiba ta sauka jaraba su sun ka su kashe uku mutun na farko akwai mahrum min al-khair akwai wanda an haramta mai samu alheri jaraba za ta hayya kare fada na annabi yana yi da mutane yana ganin laihin Allah yuqabil bala'i bit tasakhut zai kalubalanci jaraba ta da fushi wasu da yi ma Allah mummunan Allah Allah ya wattihamul qadar sai dinga tuhumma qaddara to wallahi kaddara gade wallahi ba kaddara tsareka sai ya kama tuhumma qaddara a sayi na biyu akwai muwaffaq wani za a sa ya dace yuqabil bala'a bis sabri wa husnul zanni billahi zai kalubalanci wato bala'in sa ta hanyar hankuri da kuma kyautar zato ga Allah sai wallahi Allah ya ji haka bai jarabe ni laihina na sai ga yi hankuri ya shaƙi dai to akwai masu yin hakan kaga wanga ya dace sannan na uku akwai rabin wanda ya yarda shi a nan tsakiya kenan yuqabil bala'a bir rida wa shukr zai kalubalanci jarrabawa da yarda cewa daga Allah take wa shukr da kuma godiya shi haka godiya ya wace wa huwa amrun za'idun ala sabri wato wani al'amari ne wanda ya ya karu akan hakuri bayan yayi hakuri kuma ya ce Allah na gode jama'a waka iya haka daki ya faɗi sai Allah na gode eh alhamdulillah ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli an ya taho fadama ya iske komi ya shahi gaba dai ya sa taki ta kama da kyau ya iske komi babu sai ce alhamdulillah shi sa malamai suka ce alhamdulillah alladhi la yuhmadu ala makruhin siwaku Allah shi dai kai ma abu ka ji zai ka ce Allah na gode shi dai na ya kashe babanka kuma ka ce Allah na gode Allah shi dai haka to kaga mutane sun kasu kashi uku to mu yanzu mu san ciwo ne kashi mutum kashi na farko dai ka akwai matsala faɗa ne ka sai zai tafi faɗa zai ta bala'i da sauransu Allah ya kare to ƴan uwa musulmi mumini ana son eh to lalle ka to wal wajibu ala al abdi hina wuqu al bala'i iddatu umur akwai al'amurra da yawa wa'anda an wajibi ga mumini lokacin da bala'i ya sauka ana son mutum ya kiyaye su al'awwal na farko an ya tayakkana anna hadha min indillah fa yusallim al'amra lahu ya yi yaqinin cewa wannan abu daga Allah yake kuma ya miƙa wuya Allah kai kai kuma Allah na dogara gare ka wallahi sai Allah ya hukuma ta. jama'a na faɗa kwanan baya cewa duk wanda ka ga Allah ya jaraba da faɗuwar gina ko nutsewar shinkawa ta cikin ruwa in yayi hankuri kusa kusa wallahi sai ya samu alheri waɗanda ginin suka faɗi za a gani in zai sake gina suminti zai duk wanda gina ta faɗi Allah su in su sake gina suminti zai bi izinin Allah ta'ala ko shi wata shi ta alheri zai zo jama'a bi izinin Allah ta'ala sannan bayan haka nan duk wanda haka shinkawa ta na cikin ruwa bari ka gani Allah so bana sai Allah ya wata mahitawar ta yi wata abinda aka so kai mai da al'amari ga Allah sannan na biyu an yaltazima shari'a, mutum ya zai shari'a wala Khalifa amr Allah kada ya sa'a umarnin Allah fala ya tasakhaf kada ya dinga nuna fushi wala ya subba dahar kada ya dinga da jiwa zagin zamani wani sai ya ce wallahi wa gafa bush shekara da tsohon kan to sai ga an dinga zagin shekara 2020 inda wallahi kaza sai ga ai faɗin mai ko kuma 1442 din da ai ta faɗin abubuwa kaga bai dace ba yace an ya ta'adal asbabun nafi al daf'il bala'i ana son mutum ya zoma sauban da suke masu amfani wajen tsoke bala'i da daf'il bala'i akwai abubuwan da aka yi in bala'i ya sauka za mu karanta su sannan na hudu an yasta ga yastaghfir Allah wa yatuba ilayhi ya istighfari ga Allah ya tuba ma a ahadatha saboda abin da ya faru gare shi min zulmi na daga zunubai sannan yan uwa musulmi ana son mutum ya san annal bala'a anna hadha al bala'a maktumun alayhi wanga jaraba da ka gani an rubuta sai mutum yayi la mahida an an koyi babu wurin kaucewa daga aukuwar wallahi fi yawo don ko mai daba duk wanda abu da gani an riga an rubuta cikin lauyin tun kafin mu zo duniyar shekara dubu hamsin an riga an gama sai an yi wa ambaliyar sai an yi hwaɗo ginoyi na bana zama akwai wani abu kenan mu yi ƙauya ga Allah kawai ka to Allah ka ba mu ikon ganewa ƴan uwa musulmi a gurguje muka tafiya za mu tsallake wasu abubuwa akwai abubuwan da suke sauwaka bala'i idan muka dibi shafi na wato shafi na goma sha biyu akwai abubuwa masu sauwaka bala'i in ya taho da gaskiya akwai addu'a shekul islam ibn taymiya Allah shi masara ma yace addu'a sababun yarfa'ul bala addu'a dalili ne na dauke musiba fa idza kana aqwa minhu dafa'ahu idan addu'a ta tahi bala'i ga tahi zarba karhi sai tun tunkuɗe musibar wa idza kana sawul bala'i aqwa idan zan kuma dalilin musiba kai ka jawo kanka dalilin ya kai da daga addu'arka to lam yadfa'u addu'arka ba ka tun kuɗe shi lakin yukhaffifuhu wa yudhif addu'arka sa sauka bala'in sai ya sauka kadan sai ya rauna ya rauna bala'in sai bala'in ya zo kadan dan kana ganin wani gina ce gaba ita zubi yanzu in ka dibi garin lalle akwai wanda gina ce duka sai yanke ta kwaɗi babu ɗaki babu katanga duka ta zubin kaga in ka diba wanga addu'a ta yi bala'i ne yayi nauyi kwarai da shi ko wani kitso na bangale ya faɗi to in ka diba nan ƙauyen yaldu su kuma mutum hudu gaba ɗaya ga sun mutu mutum shidda da miji da matar ɗiyan gaba ɗaya sun mutu kaga bala'i ne yayi nauyi kwarai da ubangiji Allah ya kare mu da gaskiyan wa musulmi akwai sala, sallah tana tana abin nan tana sauka musiba tana dauke bala'i akwai as-sadaqa yin sadaka akwai tilawatul qur'an akwai addu'o'in da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi sai mu je ga misalai nau'in da Allah ya jaraba kuma suka jarabawa mu dubi annabin Allah Adam alaihi salatu wassalam kad ibtuliya bi khurujihi min janna an jarabe da hikke cikin aljanna yau jama'a babu abin da yake aljanna dadi yau a ciro ka daga aljanna a kawo ka nan duniya aji an ce annabi adam da aka sai din aka ajiye duniya ya saba cikin aljanna bai jin yunwa amma tun sai fara jin wani abu cikin ciki ne sai su hawa wai mina na gaji mina <laughs> na bai saba da jin haka ba sai wani mina na gaji sai wallahi ne ma ina ji sai mala'ika to yake abu na mai yunwa sai an ci abinci daga nan da kuma yanzu sakima ta samu jarraba ta wadda abu ba a ce a hidda mutum aljanna zama a kawo shi duniya aji duniya game da hitintunu da yawa idan muka dibi annabin Allah Nuhu an jarrabe shi da buhu da zagi da izgili duka a buge shi a kai shi a aji sai can ya koma ya kuma tasowa sannan idan muka dibi annabin Allah Ibrahim Allah ya jarrabe shi da abubuwa da yawa Allah ya jarrabe shi da jewa shi cikin wuta an ɗauka an kara cikin wuta sai da ya kwana cikin ta jima ko ba jarabawa ta ba sannan an jarabe su ya yanke ɗare wanda ya kaso sannan idan muka dibi an jarabe su da ya kaciya ibn qayyim jawziya ya faɗa ce annabi ibrahim sai da ya kai shekara 80 sannan ya yi kaciya ya ce ya azata ga dutse ya sa dutse ya bige sai ya fara kaci akwai jarabawa ko babu sannan annabi zakariya alaihi salatu wasalam an zarabe shi da kashi an kashe shi zarto an kasa an ka yanke shi ina cikin aiki. annabi ya haya shi ma an kashe shi saboda ya yi fatawa ba irin wanda sarakuna ka so sarki wannan lokacin yana son ya auri wata mata daga cikin muharramansa sai annabin Allah ya haya ya yi fatawa ce bai halarta ba sai ya kashe annabi ya haya ibn kasir ya faɗi wannan sanar nabiyullahi yunus ibn mata annabi yunus an zarabe da shiga cikin cikin kifi sai da ya sati biyu wasu malamu suka ce sai da kwana uku cikin cikin Ki yi ya haɗe mutum ya koma ƙasa ya kwanta jama'a akwai jarabawa ko babu idan muka dibi annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam an jarabe shi da kaidi makitin ƴan uwa ne jama'a akwai jarabawa ko babu wannan jarabawa ta kai suka kada suka kada rigiya an jarabe shi da zama bawa ya kuma yana bauta wani gida sannan ga jarabawa ta matan mai ya ta neme shi jama'a akwai jarabawa ko babu sai da ya kai ya ce rabbi jinu a habbu ilayya Allah in zama gidan yari ya yi min min ma ya da unni ilayya ga abin da kira zuwa gaishe to in zina da in zina gumma in zama gidan yari sannan ga hikimar zama gidan yari wahiya ashaddu halaf ta yi tsanani gare ki don lokacin da ya ce wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni Allah ya kyautata min da yake sanda da gidan yari gidan yari ce abu na warko ku dibi ku hada ta rijiya duk bai gare matsala ba zama na gidan yari ce ba ta bai sannan mu dibi annabi ayyuba alaihi salatu wassalam Allah ya bai shi da rashin lahiya shekara goma sha rashin lahiya jama'a ina fatan mun gane dukiya ta kare. mata ne sun gudu diya ne sun mutu kuma ga bai lahiya shekara goma sha ko ina bai zuwa jama'a akwai jarba ko babu sannan bayan haka nan mu dubi annabin Allah Musa Allah ya jarabe shi farko al'amari an kada shi cikin akwati cikin gulbi aka kai shi sannan mu dubi jaraba da Allah ya masa na barin garin su ya koma wani gari ba kun ya bar garin masa ya kuma Madayana mu dubi kuma jaraba da aka jarabe shi to gaban Fir'auna ya kalbi mu kabran shi mu dubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wani shine karshen annabawa kuma shine mafi hitin su kuma ga an ce mana shine mafi girman kuma ya kowa girman jarrabawa jarrabobin da aka aka zabe manzo Allah suna da yawa malam ya fara ambata wasu daga cikin su na farko an jarrabe da Maraiki, an jarrabe shi da makiya na cikin jihar na waje an jarrabe shi da yunwa an jarrabe shi da kishirwa an jarrabe shi da a ta yaƙi a jimeci ko ya ce wa'azi a bubbuge shi ku dibi zuwan da ya ɗa'ifa aka dinga jiwa ta jini ya dinga wanki sai da ya cika takalbi ne sai da suma na wata ana Aisha radiyallahu ana suke cewa hal ata alayka yawmun ashaddu alayka min yawmi uhud shi ya manzo Allah wani yini ya taɓa zuma ka ji tsanani irin wanda ranar yaƙi Uhudu don ranar yaƙi Uhudu an halbe shi haƙura na gaba sun faɗi jini ya kan tsayawa sai ce ai bari na ji musiba ta hewar nan yan uwanki da ɗaifa sun ce musu wa'azi gashi abin da ya faru na je na isko su duk yasa suka dinga jiwa wasa da shi sai da jini ya cika takalma ta na kwaɗi manzon Allah ya faɗa mata haka sannan manzon Allah an jarabe shi da ya taɓa kwana uku bai ci komi ba ana ya rawaito hadisi yace manzon Allah yace laqad uzitu fillahi wa ma yu'za ahadun an taɓa cutar da ni saboda addinin Allah ba a taɓa cutar da wani mutum ɗaya da wannan cutarwa an bani tsoro tsoron da ba a taba kowa tsoro irin wannan yace wa laqad atat alayya salasatun haqiqa kwana uku na taba yin kwana uku wa mali wa li bilal ta'am ya'kuluhu zukabid banda abincin da wani mai anta wani mai rai zai ci kwana uku babu ci babu sha to almuhim yan uwa musulmi akwai jarabobi da yawa da aka gurbin manzo Allah da su to yanzu miya da ya kamata mutum yayi jama'a hankuri da mika al'amari ga Allah yan uwa musulmi an gwada min lokaci yayi kun gani ina tsallake abubuwa ina ta wasu abubuwa saboda jarrabawa babu ne mai faɗi wallahi zama muna fata Allah waga jarraba da kai muna ta abincinmu da tsada abubuwa da matsugunni Allah muna roƙon ka yi mana wannan matsala Allah ka yi alƙawli don wanda ka jarraba ya hakuri za ka saka mai da alkhairi Allah ka saka muna Allah ka buɗe mana ƙofofin arzikin ka ya Allah Allah muna roƙon ka samu gama lafiya a nan da ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته